قال قائل منهم إني كان لي قرين sai wani daga cikin muminai ya ce hakika ni ina da wani aboki a duniya wanda yake musun tashi bayan mutuwa